Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. Shirin labarin Anisa, gwagwarmaya, tausayi, tashin hankali, soyayya, labarin Anisa. Ya Allah, na gode maka da ka bani damar baiwa Anisa tarbiyya har ta kawo yanzu. Ina roƙonka da ka nuna min aurenta ka kuma ba ta miji na gari. nake ka bani dama mai duma da farin cikin da ka rasa a rayuwa ina kike ganin za a samu irin ta a duk filin faɗin duniyar nan duk mace da ta fahimci cewa aure ibada ne anisa kenan wato duk yadda za a yi wa mutum bayani akan shakuwa ba zai taɓa fahimtar me ake nufi ba me yasa ba za ka rungumi kaddara ba ke bari in gaya miki a so da yawan lokaci idan na kwanta barci bana fatan in sake farkawa amince za ka aure ni a ce yau gani gaki a matsayin mata da miji ni fa ba wasa nake yi ba wannan magana tana fitowa ne direct daga cikin zuciyata anisa ba ke kadai ba turka shi anisa wannan ai ba da kika yi shirin ɗauka ba mu ba kanan ga baki daya kika shirya dauka babu mu. biya miki baya akan wannan ƙudurin naki ba a duk lokacin da muka ƙudiri yin wani aiki domin Allah da manzansa kin ga Anisa ya kamata mu tafi gida babu yadda na iya yadda ka iya kenan ina ɗauka idan ka ganni ina fafutukan neman aljanna ta za ka taya ni ikon hakan ba a hannuna yake ba shirin labarin Anisa yana nan tafi. Labari Nuruddin Tubali shiryawa Munir esadik Sadiq cigaban shiri Ibrahim Jordan mai kula da walwala Mas'ud Shehu labarin Anisa ɗaukar nauyi Hashimu Hamza su mai Buta Ali daga kamfanin YJN lamba kamar haka sifili takwas sifili shida takwas biyu shida takwas ɗaya uku shida ko kuma sifili bakwai sifili shida shida shida sifili takwas tara tara sifili kada ku sake a ba ku labari ku munaku. naku.